الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ebo ji tabbata ya Allah salatu ya ce ci bi aminci wuyin wuluji tabbata ya nabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ne katun ya zuta ci mini karatun littafin ya risalatu ibn al-qayyim ila ahadi ikhwanihi idan shafi ya guwaci ya littafin wucin inan na safo shidinni ya rajab 1439 kalenda nigeria na jin daidai bai safo gutsun ya april 2018 kalenda miladiya ne من قال قد أثنى الله سبحانه على عباده المؤمنين سيتي دو وجونا جي مؤمنين جنا sai ya ci majaye ji wangi allazi na ya tsalu na hu na je babi su an ya ji alahun a yi matan yi ta dabiyin na je ba duwa ga sakula ya sai goshi ciji na je ja sai na kala Allah ta'ala fi sifati bari ce ci na latu ne ga ya ce sifayen wuju gam wallazi na zane ji ya kulu na jaga rabba na ce ci yayi habla na tariya min azwajina daga zuriya daga mijo wa tina gangani ya zuriya shi kurata ayunin ayi kirki wa ja'alna wa mulayyo fi lil muttaqina ya zaide da sai sai na imama edushici qala ibn abbas ibn abbas ga yutada bina fil khairi idza ja'a sayyi ta kiyan khairu وقال أبو صالح أبو صالح وقال yuktada bi hudana izaja ta san ba wuye ye tun kirki na ilo ne ta sun wuye wa qala makhulu makhulu gam aimmatun fi taqwa sai aimmatan fi taqwa sai ci la yufe na jade da sai sai ci na yaktaji binal muttaquna na ji zai je da sun yi nan a sun yi nan wa ƙala mujahidu mujahidu gan iji azna mina bil muttaqina so ko lugwa ili sai zane lami tu zai je je da sun yi nan mukuta ji na bi yi ta sun yi nan ko le tafsirin mujahidu na cewa kuma le zama fari ne ba na ko ngala ibn qayyim ga wa ashkala hadha tafsir ala man lam ya'rif qadra fahmi salaf wa ashkala tafsir na ashe gigishi da tafsir tafsir na ta gigiji ala ya zana man lam yarif qadra fahmi salaf zana ke matsayi ya fahimta ya salafu ji yana wa umqa ilmihi gan biya ko shi ya ilimi ya nan wa qala wuci an takuna al aya a ga waje wajibi na aya na gafe ala zal qawli min babil maklubi a ga babi a ga aya na dake wa gan wujeti nan ala takdiri ita ce takdiri gan waje alil ne lana a ko a da su ya ce a fiye da shi yayi ibn qayyim ga ma azallahi an ya shay'un min alqur'ani makulubu ga so ci goyi tana ga inda ti da mini qur'an wa gan auje ci na waji wa za min tamami fami mujahid ga to ga na mujahidu ga da fa wanda mini cikakken fahimta ya mujahidu rahimahullah sai ci kuyu fa innahu yakunu fa innahu la yakunu rajulu imaman lil muttaqina e za a sai ga shi ciya zai dai da sun ce ya atamma bil muttaqina su ga sai dai da sun ce cina فنبا مجاهد على هذا الوجه مجاهد تلا سنتبي أبنا الذين zane shi a dna ne wadda hannun na fangayi wa iktida'uhum bi salaf almuttaqin la sha sa salafu ne je da sai sai ne ne shi jana min qablihim ko min zai sha jana fa yaj'aluhum Allah wa imatan lil muttaqin min ba'di so ko ci ga to lafi do shi ya zai da sai sai su ma bolin wa zamin asanil fa min nan da min fahimta wa anjo fil qur'ani ya alqur'ani wa altafi ko an biye na biye sauki ne laysa min babil qalbi fi shay'in nawji ga hagan jekiya kwaga jegba kwaga ji takrim wata akira fa man yatamma bi ahli sunnati qablahu ko hmm. zane ga san ahli sunna ne shi jo kani ne itamma bi man ba da wa man ma'u zai ji ga bebe zumu bana a san wuce zai ji maga pamba gani biyu na a san wuce ma wa wahada subhanahu lafza imaman lafaze imaman na fi aya nan a tutuye ni wa lam yakul ga ga waje anna lil muttaqina imma ga ga so kwai lafiya da shi ciji ya daidai da sai sai cina faqila tiga al imamu fil aya jamu amma aga al imamu ayan nan jamu ya amru nau sahib wa sahabin wa hadha qawl al aqfashi na ga ya gayan mane ga alafashi mini manyan luga jorin wa fi budu ibn qayyim ga ga naqiya la yasawa min al-lughati al-mashhura ya ga nadda mini ya luga na to u popular mutum we ga al-mustamala ci mai jan amfani na da yana almarufa ta tufa ta fasar biya kalamun layi wanda yin lugo suna biya ta ga to ga lugo da daji fasal ga sokona wa kala akharuna zan wace ga al imamu huna ene kwabe alimamu babu na gayi masdaru masdaru yo la ismu ji suna yuqalu amma imaman wushizo na wusa masu siyaman wa kama qiyaman ai bi an na zi imamin ko ai la zai de ezo shi nan wa za a dafu min allazi qablahu ibn qayyim ga to wannan to yi ga wa qala farra'u ga innama qala yanu ganai imaman walam yakul a imma ala nawu kawli jannu diga inna rasulu rabbil alamin yi tuciye ce ne jani ta bata ne yo dole in ga inna rasula rabbil alamin walam yakul rasula wa huwa min al wahid al murad biya jami mato inna wa lafazin ya tiyo ne ne pabi ne zina jamuna bi kauli sha'iri e bai gane ni ko ce gan ya azilati la turidna malamati innal awazi laysa li bi amiri yaye naje kungo na e ga kubo ma e bona zai al awazil na wujan ga yadda shi yare gole laisa libi amir ne mana laisa libi umar ajin aje be shi tija mufradu yo je mu muro ngoto wuci ga gun wo jalna lil mutakina imaman bo wa za to la kwal ko ke mu kai ngoto ya ganne ga jagon gair annahu ya taji la mazidi bayani amma kana na to da bukatun additional bayani wa huwa anna al muttaqina kullahum zalna jide da so yace na bayani ala tariqin wahidin ko ni wato wa ma'budu wahidun ce ci na mai jibuta na yinni wacce ba wa kitabin wahid litafin ni mai lamito wa nabiyin wahid nabin ni mai lamito wa abidu rabbin wahid da na mai jibuta ne ce ci ni fata yau ce ci ni fadinun wahidun adini yinni wa nabiyin wahid anabi amma yinni wa kitabun wahid litafi amma yinni wa ma'budu ko wa ma'budu mwali ga ne jibuta ne ni faka nan kullum imamu wari to ga pata bi shi ne ayo ne liman ba zan ya ga ya gozu ma bone mm. lai su kal aimatil muktalifi da mm. a ce do shi aimatu na ja ce le shi bana allazina kadi talafat ra'ayku na je kwa ja birka kaina wa mazaibu maza daji ma birka kaina wa qaidu da kidaji daji ma birka kaina timamu wala mutuza inna ma huwa bi ma huma alayhi wi wala no to ne za wuce ce ta ci bono huwa shan wa ru manyanni huwa al imam fil hakikati wato ne ya al imam ya bayan al hakikato no nga dikiyo nga dono me bi kai me go ba bonno no nga yi gagagan za kirki e ba duwa والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ebona a immatu a gaguba a je zane ji imamu mai kekwe gboro ne kashi amma je za shi na ji imamu bai ci ga imama ya kwe je je yi zairo ne ngamalla Allah subhanahu wa ta'ala wa a'immatan yaduna ila wa lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun ngo le za naji ebe ci kirkiji ati de za ji naji ebe ci ga to e ma mai ne yi za ji lona waja nam ai matan ya duna ilan nari ya za ngo ci sai ebe ci naji e yi za lo enana sai mun awliyawo adi awliya'ur rahman amma di awliya'u shaytan ala inna awliya allah lalle wani to e ci la khawfun alaihim da sun adabu ya wala hum ya zanun razana ma wa da boya alladina amanu da ya imani ji wa kanu yattaqun amma da su yato ne bago man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliya dan ga sai mu'mini je da su yato ne ga sai waliya sai ci ko a ti da zaji da bana waliya shata ayona ya bane zai shi ne shatan ji layu huna ila awliya ai mai ji wa ilo bayan waliya shi a tinga ga annabi sallallahu alaihi wasallam ngaman da ila hudan da na gaga da ilo ba wuna fallawo ajiruha wa da ladu wa ajiru man amila biya da ladu yanzu ya galo tubi wina ni zai da ya kusa min wujurihim shai yanzu ma adimin ya lada aji ba wa man da ila dalala da na gaga da ilo ya gina sa lai wuzurwa laifin wa ɗaya tubo wa wuzuru man amila biga bele tiye zai galo tu gani biyu ne ni ga da ya kusa min auzarihim shai yanzu ma adimin ya laifiyan zawon ci shi ba kin ne temina dai zai ja ku yi kine za ja da aljanna ne ya za shi dabo su ku yi kine za ja dani ne nga yi wani nga mala nabi sallallahu alaihi wasallam un jalla yi cici ne boro jango jangoci da kafa kafa kafa ne nga to layi boro ne wa na za su rati mustaqiman biwo ko amma ko a gin naji su buluji e kowa gin na jiman doro je shetan da ya zashi kibo na yi zashi lobo ne sannan maga mutu na sun gaji ke ga ci guna wucin to waje an na lil mutaki na imama ga ba fe jike a fe daga shi dagancin abu saliki ga yukta da bi na ta san ba wujiye ko a makulu maga sugun ugan a yi makin fitakwar ta dibi na mutakun sai ta ya fi beci na ide da sun tsoci na da kirki ya ga a sanye wani wale yana nabi sun lasan wasallam ma mani nafsin tuktal da ra'ayi na awuna illa ka na labni adam wali awwal min ha ya nabi adam ya mafarin wa da rabu min ya lefi wuce wana ya za wuce wana li na wa wal man sanna Ya bani e bana yi za fari na jikina na cha zawuna wuna annabi sallallahu alaihi wasallam ufe ga ti amru bin luhai al-kuzayo nga yujaru fi nar jahannama ya gugu na e waki bo nga awolu man sayyaba sawaibi nga zama fa na jadina ni ibrahim gbanu e wo ga shi ti chai kirkiji wade lada hmm. wake shi ti wo ti chai dedeji wade kiyo wade lefi ngato sokulu ga ifilo tu kirki na za kirki ja sayyelo na hmm. ko hmm. mujahidu gai ji an na mutami na bil mutaki na mukutabi na bihi ta fassara yi mujahidu na gaji kiyo ngaji zando cijo amma kin wani gawayo zando ruwa a je doshi cikin adini ya musulunci wata ce suna anabi ba son wuto ga mitu sun ne zai yi shijo nan ga mitu ya ko zai yi shijo nan wa mai shaki rasula ni ga jin betuci na min ba di ma ta bayyana lawul huda ba na ba watu layu na wa ya tabi gaira sabilil mu'minina mutila mi to ko mu'mini na nu yi ma ta walla iwu ya bayan wa mutune wa nusli na wa sa'at masira hmm. ko wa bi sabila man ana ba ilayya an mutu ya kwan zai ba sai ci na wa kunu ma asadikin ya pamba da zayin gaskiya ji alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin ya kwa su sunne ni da sunne al-khulafa ar-rashidun shi annabi sallallahu alaihi wasallam ga khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum ebo ka du waje la kirki na gaje gushi mu musulunci da sunne na za kirki ya mafalu ci gawa dikiyo nga wato alamitu waje da kirki nga malawal ladina jawo min ba'dihi yaquluna rabbana fil lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wala la taj'al fi qulubina gillan lil ladina amanu wal ladina tabawun bi izamin bil lamitu ayo bolo bolo ne a ale ga kame waje da shogun addini ya musulunci wani sau ga mutu ba wuyan za mu faru wuce kawai la mutu za eh, wuyan mu faru wuce ya wace ngole kawai ga ya ga ciki wa jigu musulunci wa bai sunne wa ya kibo wa bidiyo na malabul kasimi hmm. a abin nan a tabari lalikai sharu usuli tika da ahli sunnati un be ba bi ba di da ga yakin siya kuma rusima na wuli ma mutu fidi hmm. dai shi zo gwadi ne musulunci nono ngole lai ga ci wuci be ya na wuci kibo eh emina latula gboro kirki ne eh, ah. imam ahmad sunna imam fi hadith malik ibn anas aga imam fi sunna imam fi hadith hmm. man kaza kaza man kaza kaza ko har tu bụ na da goga aga goga a jama'a ke kparu ti a jama'a zan wuce ga abu hamza sukari abu hamza sukari wuce a jama'a yau na mm. eh wuce waya ko la wuce dai shi ko a shi da lega aje be ci musu no mm. e eh, tun kirki alo a ta bi ci ba zai bo ne eh iru wuce engole da ne ga san zama faru wuce so wa unta lafiya da ci gwa dini musulunci ko zai ji da zamani ubo na sunye zai ji ma be zu ubo na jike a sunye e ba kibo e bo ne ko ne wa bici ta da da ko gboro ngabo wa bici ta ta man ci fe lagan be da ba da man be gan anu gwe da ya bon nono zai ji almuttaquna nan bai zai ji ayi mafi addiniyar musulunci ne na kona mituna yinni wa anna za su rati mustaki mai kwamici na goro fa ma za ba da alhaki illa dalal e eh, da mazu mai gaskiya ba sai egi alaikum bi sunnati wa su sunne mi wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin bi al-khulafa ar-rashidun ada tseworo be gun adini bwa al-yawma yinan na kuma ke lakum dinakum adinu gum yaye wa atmamtu alaykum ni'mati ma ni malada yazo baye wa raditu lakum al-islam dina ko de hmm. be ganci masuku da ne jibu ta ne yace nike to ngai kul huwa allah ahad allah yace nike to allah kuma lam yalid wa lam yulid alida ba ta da bukata da ba to ce ci maza to ci maza ndura zandura mu to ta ilahum ilahun wahid zalika bi anna Allah wal haqu sai ci ga ya ce gaskiyo ko wa anna ma duna min duni wal batil anabi amayin ga anabi Muhammadu ma kana Muhammadu aba hadin min rijali ko anabi Muhammadu to ba sai ndoro mine ba laki rasulullah zai tuce ce ci wa khatamun nabi ma anabi ya jimagu ko inni rasulullah ilaikum jami'a tuce ce ki mi be be ni bo risala ya anabi Muhammadu ma imaji bi to atu fi ma mara ina anabi ya roji loloji hmm. tasdiqu fi ma tatu fi ma mara eh, tasdiqu fi ma akhbaraku ina ne da labarin no lawa ya gaskiya wa tatu fi ma mara ina ne da ga waji no loji washna ma na an wa zajira ina ne da an go lobiya be lobiya galibi wa an la ibadu la ilaha ma shara wa mun ga ajibu ta ce na da shari'a ne wa ga waji ga bita ta yi ya ɓata yi ma tsoyaci nike ta ga yi ji buta yau ko wato zahirin na shi a fi bloshe zai ja ga na nga mala kwabul muzaffar samani dọna mufe labi ga waga cin aki da ya lusuna ile to iraki to shamu to misra to biladi mawara rọ to bando gido ndị elu eji nwoke eji ne kpata ogbu chine akira iri na gabe ngai na lana ebe ne masdaru ni bai laji ni anabi ne lamito manhaji ne lamito bai sai su abeje lamito ganin ga malamu jiki an muti ni muti kere muti bi kere kere an bal na da wadana suku kan wayi zamani ka ka ka ka ka kai wale ga gairi ni ga go atikoji ndị bo ajato zamani ni bo adeto dojiya mm. amma to sun ga yi e ga yi ni bi su to show gan to ko ni buta waga chimule an doro na ji suna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nan wani asa yi? fa lam yastajibu laka kaga gogan waya falama na falam ko anna ma yatabuna wa dogo ya tiya bayan lafi tun zai tiya goma jin yayi da no wayi wi mm, kashi number two wannan haza fatabi subulu fata faraka an sabilin bai ko ce subulu ne duku ko bi kuma ajiri at the same time yan bidiyan doro ne daga ci cinan lokaci gai a bile bidiyan ne expand change ma sai da da no bai fayin ci a sai biyu kacan fayin lenin a gagaji mariri kin babu nan kin na daji zai fi yayi labari na, ya fara biyu lawal ya safi guwa gube kawai zai jan bai ni ba bai jan kuma guba so zai gaji fashi na jaruwa kan wasu da ama kiyo ya shi ma sai jiro da ama ya fara biyu lawal bai ni da ama sai ji ya shi ba sai ji tuye shi amma sai ji to lashi

mu mufe bello ri abere zan do ci a sound sound system ku be moto gan be to wheel by waji e dikio e be wa sa ku e pau ani ga wai ani ga wai wawa manzon Allah ani ga wai ma'aukacin manzon Allah ani ga wai kaza kaza manzon Allah ta inna ani Muhammadu ga abere wawo Allah e kiyaye mu da hankali a ka zuro wula ji yi wula ana ko ba ta kibo na le ba wa ni bi muhammadu ba asu en ji ngejo sala ni bi lugo na de ji no lo ati ga zuru aje ka wutan yin adiya amma bidau ji su subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah na subhanallah subhanallah shikenan ko tsano ce ji ba ta wacce ba wali ba wa nabi muhammadu ba ka ta yi ni da ga magbanin na so ya ji ta ji disko ne if not worse Allah kiyaye yanne ba ta kiyaye wa le ba wuya ne bi muhammadu ba ngama jiki ngama ju wato zane shi hali ya duwa shi ba ga cin ne mutazila yan bagada da shi da mutazila yan basira shi ko ga na ko da baba mutazila ga yaure amma ka nuna jiwuji ko diga na la nuna jiwuji an nuna jiwuji har ayo yi kusu to musulunci ta wakiwo ya tuyen mun ita la ya ku to maza a dai to akida shi ne jami'a ne mutazila ne murjiya ne karamiya ne ashaira kure shi yayi riri ba tan doro magoga yau ga ta lawlu ba wuya ne ndo magoga ga lawlu lawlu aljanna hmm. turuko yasu fayi ne tijaniya ne kadiriya ne halutiya ne barhamiya ne kaza ne sanusiya ne mahdiya ko hmm. ne brelawiya turuku dai shi ne birkiti hmm. ne ce sura da zuru fasu duniya ko a fasu khaliki Allah ya kiyaye mu jiji aji gulu ya ke shi ajo ta an tara ba ya zidi ma tara la alfa marati wali abu ya zidi yaznu da fa la ga wali so ko zuki zudubu ba ta nan lokaci so ba ga fa amri bi amri la in kuntu kun yakun bila taswifi ne ibrahim kan da shi ya kun fa yakunu wa man yuhibbuni wa man yarani zani ga lewu yau mu wawu ne fi jannatin kulli bila butani wa dali janna imila to anabi muhammadu sukun wale ne fata un jimba wa ni muhammadu abeji kana ku fi shi wa dan do ri wa go di kiyo mu je daraja da makami da matsayi mu yawo ngoto sane shiga min to anabi muhammadu da litafi na so ci ci ne a ta min tu soko gangani ga tuci wuyi a ci ta so ya ci a ji na kirkira a malayan fa to ya ci ba ca a ci maji bidiya ne wani zane gata ce ba ubu a samu ci ga ma dai matsayin waje annam ai matan yadu na biya mai na lamma sabaru wa kanu bi ayati na so sai ga kafin ja abun na wallawa alam wa bihamdika an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu